ba tare da kun ba da zakarsa ba. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ۖ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Hakika adadin watannin shekara a hukuncin Allah da kaddarawarsa wata goma sha biyu ne, daga cikin abin da Allah ya tabbatar da shi a lauhul mahfuz tun farkon halittar sammai da ƙasai. Daga cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai guda hudu da Allah ya haramta yaƙi a cikinsu, uku a jere suke su ne Hijja: Al-Muharram, guda ɗaya kuma a ware yake shine Rajab. Waɗannan adadi da aka ambata na watannin shekara da haramta zalunci a cikin guda hudu shine addini madaidaici. Don haka kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma ta hanyar yin yaƙi a cikinsu da keta alfarmarsu. Ku yaƙi mushrikai gaba ɗaya kamar yadda su ma suke yaƙar ku gaba ɗaya. ku sani hakika Allah yana tare da waɗanda suke tsoronsa ta hanyar kamanta abin da ya umarta da nisantar abin da ya hana yana tare da su da ba da nasara da tabbatarwa duk wanda Allah